Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shirin na kasuwa a kai maki dole inda ni umar faruk musa a yau nake zaga wasu sassa na abuja da kewaye domin tattaro bayanai da suka shafi farashin kayakin abinci da yake waɗansu kasuwannin an rufe an takaita zuwa ko shiga a ciki saboda lalurori na ka'ida da gwamnati ta shimfiɗa akan cutar ta coronavirus da ake kokarin rage buzota a cikin kasa ya tilasta mahukunta su takaita amfani da kasuwanni ko maye maye guraren da ake taruwa domin sayan kayayyakin abinci amma yanzu na ɗan zagaya domin in fara tambayar kayayyaki da tsadarsu a daidai lokacin da ake yaƙi da cutar corona amma yanzu bari fara da kayayyakin 'ya'yan itace malami sunanka yanusa muhammad Eh, ko za ka bayyana min da me kake saida lemu watermelo panapo fofo to ya farashin shi yake farashin kankana irin wadda nake saya dai lambawan ana sayan kwaryarta dubu hamsin arba'in da biyar yanayin kyawukinta yanayin kwarata yanayin yadda take farashin ta dai daga dubu arba'in da biyar zuwa hamsin ana sayan buhun lemu dubu goma ita bangaren gwanda da abarba to su wannan sai ka zaba irin kimanin size inda kake so sai ku yi ciniki yadda ya kama sai a siyan ma ka ba da kuɗi sai ka so to idan ka zo ne wurin siyarwa kuma za ka yi lissayi ka yi kakaletar su da ka kashe duk wata kwara ɗaya nawa za ta kama nawa ne za ka saida kai ko ka samu wani abu amma kuma duk da haka su masu saye in suka so sai ga kai ne da ka sayo ka san me ka kashe ka dan aza naira hamsin naira talatin ashirin kuma kai ne ke da tsada wani ma bai iya saya lemun na idan mun cika shi dubu goma baya wuce kwando ashirin da biyu amma ɗari biyar ya mutum biyar su zo ba su iya sayan shi ɗari biyar ba suna cewa uku da hamsin ko ɗari hudu kuma ba zai sai da haka ba. in da mutum zai tsakani da Allah ya cika shi kamar irin yadda nake cikawa ba zai sai da ɗari hudu ba in ka rage da ɗari biyar to an kai lissafi ma da kuɗin leda to kuɗin ka ba za su dawo ba to kaji farashin wannan kayayyaki da irin wanda na sani nake sana'a su a nan a taku market Eh, faɗa min sunanka ɗaya bu na inna me da me kake saya na kana sai mun talla ina sai da fefe ina sai da are ina sai da yam ina sai da cikin wannan shine abin da nake saiwa shine kasuwa ta to menene farashin are ina sai da hi naira dubu biyu da ɗari biyu tumatir ina sai da hi dubu ɗaya da ɗari biyar tattasai ina sai da hi dubu ɗaya da ɗari biyar fefe ina sai da shi dubu ɗaya da ɗari biyar kashin doya guda biyar pieces ina sai da su dubu biyu da ɗari takwas shine abin da nake wata. to yanzu ya farashin kayan da yake idan ka auna shi cewa ga corona ta zo ana hana kasuwanni budewa shin abin nan tsada ya tsawala ko ko akwai sauki to ranka ya daɗe tsadan ma ya ƙara sakamakon wannan damuwar da muka samu a najeriya sai dai muna fatan allah ya mana sauki kuma ya dauke mana ciwon alfarin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kafin corona muna sayan tumatir basket naira dubu hudu da dari biyar dubu biyar yanzu ko muna iya sayan sa naira dubu goma sha daya sha biyu muna sayan sa naira dubu takwas da kuma da ya danganta da yanayin da kasuwa ta zo yawan kaya karancinsa ko kuma samuwarsa wannan shine abin da muka tsinci kanmu yanzu To me kaji bari in ji farashin kaji. Me sunan ka Muhammadu Bello. To da me da me kake sada na ga akwai kajin tura da na Hausa. Ya haka yake yalla bai. Da kazar turawa da zabuwa da kajin Hausa da talatalo duka ina sayarwa to kamar yaya farashin su yake eh kaga dai kaza yanzu dai da muna sayarwa dubu ɗaya da ɗari biyar amma yanzu sakamakon halin da muka shiga ciki ga rahin kuɗi ga wahala ta yawa mun sayo kayan daga ƙauye rabi su mutu rabi kuma mu zo da su magashiya muna sayarwa dubu biyu ita kuma kaza hausa muna sayarwa dubu ɗaya da ɗari takwas wata kuma dubu uku zabuwa kuma muna sayarwa dubu biyu da ɗari biyar biyar a halin da muke ciki yanzu kenan ya za ka wanda tsadar farashin kayan nan kayan cutar corona da kuma yanzu to abin zan auna nake gani lokacin kafin corona ta faru gaskiya komai na tafiya normal wannan muna sai da ita 35 amma eh kaza amma sakamakon wannan matsalar da muka shiga wahalar mota wahalar tsadar rayuwa 'yan sanda su kore mu ga wahala muna sha mu zo mu kasa kayan rana ta kashe shi sakamakon haka mun auna cewa yanzu mun fi samun matsalar tsadar hauhawar farashin kayayyaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na Sabiu Umar wanda aka fi sani da Zakiru. Menene abubuwan da kake saidawa a kasuwar nan? A kasuwa ni shagon provision nake da shi a kasuwan Otaku Market. Ina sai da kayan provision, kayan tea, ina kuma sai da kayan awo irin su shinkafa, wake da sauransu sauran abubuwa da na masarufi da kuma kayan provision to kawai mun bayani akan kayan abinci saboda shi ne nake gani fiye da komai ake bukata a daidai wannan lokaci ya farashin shi yake kayan abinci kamar shinkafa wake mai eh, a halin da ake ciki a yanzu dai mu nan da yake mu ba manyan 'yan kasuwa ba ne kayanar 'yan kasuwa ne za mu tsara ne a wajen manyan 'yan kasuwa mu zo mu siyar kamar shinkafa 'yar gwamnati idan mun samu ta mukan sai ta dubu ashirin da takwas ashirin da bakwai ya danganta da yadda muka samu ta kowane buhu sannan amma kamar tiya faya ya ake sai da tiya to tuna ka san annan mu kwano muke amfani da shi karamin eh, mudu ne eh, naira ɗari tara shi kuma na gida karamin mudu ɗari bakwai to wadda ba ta gwamnati ba fa kuma me bambanci da ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba bambanci to kaɗan ne wancan za a ce idan ka dafa ta za ta yi warwara wannan za a ce kila tana caɓewa ko kuma tsakuwa makamanci haka shine bambanci amma kuma mun samu ci gaba namun ma wasu daga ciki suna da matuƙar kyau to kamar na gida din nawa ake sai da buhu kuma nawa ake sai da tiya din shi yawwa kamar na gida kamar yadda na gaya maka ni ba dila ba ne karamin dan kasuwa ne mukan siyo ta ashirin wani zubin ashirin da wani zubin sha tara e to kamar su dilolin nawa suke samuwa su kuma tun da ka san sirrin dan kasuwa ya dan kasuwa kai dai abin da ka sani shi za ka su suka san nawa suke siyowa amma dai ni ina gaya maka yadda nake siya a wajen su to nawa kake sai da kai kuma in ka so a wajen su na kan sha tara tara kan sayar ashirin ashirin da ɗaya ba yadda bata kama ba kasuwa ne idan har sha tara da ɗari biyar ina sayarwa amma ya danganta kasan ita kasuwa tunda ba a ce ga ka'idan farashi ba abin da ka samu shine kasuwancin ka. to baki ɗaya idan ka haɗa tsadar abinci a yanzu da farashin shi da ke hawa da kuma kafin corona yaya za ka auna farashi da tsadar kayayyakin yake. ai muna ta du'a'i ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan musifa saboda wannan musifa gaba ɗayanta ta tattara tattaru ne ta kare a ƙarƙashin talaka menene ta kare a ƙarƙashin talaka musamman mu ƙananan 'yan kasuwa an ce mu fito ranar asabar da laraba idan ba ka da ƙarfi yanzu ba yadda za ka yi sai kana da kuɗi dila zai baka kaya da kuwa idan ka je da dubu ɗari wajen dila zai baka kayan dubu ɗari biyu ba zai ji ɗarba ya san kana da shago amma yanzu kayan dubu ɗarin zai baka kuma kayan dubu ɗarin idan ka je da mota kana hawa naira ɗari za ka je inda za ka je an ce yanzu mutum biyu za ku ɗauka tsadan mota da yanayin yadda za ka je gurin da takura sai ka kashe wani abu to idan ka zo kai kuma a matsayin ka na ƙaramin ɗan kasuwa ka samu da wahala sai ka zo kai ma sai ka saita ka ƙara wani abu sannan za ka siyar to haga wannan maganan ma a ce da kafin corona zuwa yanzu tsadan ma ba ɗaya bane saboda ka je ka samo a wahale kuma ci gaban ma babu kuma ka je ka nemo kuɗin ko nawa ka samu saboda kwana uku ba ka fita ba duk mutumin da aka ce ko yau ne za ka samu gobe cin abin da ka samu za ka yi sai a hankali kawai wannan dai kawai dai mu du'a'i Allah ya kawo mana karshen wannan musifa amma wannan abin yanzu tsadan ma kullum kuma karu shi yasa yanzu kaya ma bai da wani equal din farashi a kasuwa to to ma da iyakacin tattuna da na samu na naɗo kenan a waɗansu kasuwanni na yankunan abuja daban-daban ganin takaita motsi 'yan kasuwar da hukumomin ƙasa ke yi saboda ka'idodin da aka sa na yaƙi da cutar coronavirus ya shafi sha'ani da lokutan buɗe kasuwa umar faruk musa ne daga nan babban birnin tarayya abuja ke muku fatan alheri Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Yakubu Bulus Backfosh. ni pastor ne na way international community church maryland cikin karatun da zan yi daga zabura sura 146 yabo ya tabbata ga ubangiji ka yabe ubangiji ya raina zan yabe shi mudin raina zan rera waka ga allah na dukan kwanakina kada ka dogara ga shugabane ko kowane mutumin da ba zai iya cetonka ba sa'an da suka mutu sai su koma turbaya a wannan rana dukan shirye-shiryensu sun kare kira ne ga bil'adamu a kula yomi mu zama masu dogara ga ubangiji mu zama masu yabon ubangiji dan bil'adamu ba zai iya ceton bil'adamu ba Ubangiji ne kaɗai mai ceto shi ya sa zabura 146 inda na yi karatu ya nuna mana aya uku cewa kada ka dogara ga shugabane domin shugabane ba za su cece mu ba. Duniya ga baki ɗaya tana fuskantar barazanan coronavirus. Ga baki ɗaya duniya ta rikice, ceton mu zai zo daga gan Ubangiji ne. babu shakka idan Musa sa bege mun kuma dogara ga ubangiji ubangiji zai kawo wannan ga ƙarshe mun sani cewa a har yanzu bincike ba ta nuna mana ga mafaka ga kuma magani na wannan coronavirus ba ya uwana ina so karfafa mu mu zama masu bege begenmu ya zauna cikin ubangiji ubangiji allah ya karfafa mu ubangiji allah ya taimake mu madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin. Amin, amin, suma amin ya Allah. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za ku ji yayin da duk hankali ya karkata a faɗin duniya wajen dakile yaduwa da neman magani da rigakafin wannan annoba mai kisa ta cutar coronavirus wasu da dama musamman a ƙasashenmu na afirka kamar arewacin najeriya ba su yadda akwai cutar ba wannan ne ya sa muka zanta da wata likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke abuja wato national hospital dr khadija abubakar wanda a yanzu haka tana nan amurka kuma tana bibiyan halayen 'yan kasashen namu hana shigi da fici ko kuma lockdown da aka kakaba wa amurka don hana yaduwar coronavirus ya ritsa da ita da farko na tambaye ta ko yaya take ganin halayen mutanenmu musamman kano jihar da ke da cinkoson jama'a a gaskiya da nake ganin al'amarin na najeriya mutane da yawa a najeriya har yanzu ba su yadda wannan cutar cutar gaskiya ba ne wasu suna ga kaman ana faɗanta ne kawai wasu kuma suna mata kallon kaman a'a turawa kawai take kamawa wannan abu ba haka yake ba wannan cuta mutane suna wasa da ita yanzu an duba a duniya gaba daya babu inda wannan cuta ta fi yaduwa ta fi yawa a yadda muke yanzu haka kamar amurka me yasa ya fi hakan din saboda su ma da fari sun dauke shi kamar wasa kamar cuta ne wanda ba zai zo musu ba suna ganin kamar cuta ne wanda ya shafi mutanen china yana daga cikin shine babban abin da ya sa wannan cuta ta musu babban kamu kuma take wahalar da su har yanzu saboda ba su shirya mata ba kuma sun yi wasa da ita wanda shine yanzu kuma abin da nake ganin kasashenmu na afirka barin ma nigeria suke ɗauka sun ɗauki wannan abun kaman wasa ne kuma a dalilin haka gashi nan kullum cuɗan nan da babbin da suka fi ɗaukan abun da wasa ma jihohinmu na arewa kaman kano a misali sun ɗauki abun nan kaman wasa ne yanzu misali yaushe abun nan ya shiga nigeria bai daɗe ba amma kullum kana ganin figures ɗin yadda suke karuwa ne kawai misali kano ma bai daɗe da ya shiga kano ba amma kullum kana jin cases ɗin kawai yana shiga ne yana tayar da hankali mm. wannan ma duk da kokarin wai lockdown da aka yi. Mm. To dokta daga cikin uh, matakai na kare yaduwar cutar nan ta coronavirus akwai killace ko kuma kulle al'umma wanda ake kira lockdown. To me za ki ce alfanun lockdown ko kuma rashin alfanunsa ga mutane? A gaskiya lockdown yana da amfani sosai ga mutane don shine zai rage yaduwan wannan cuta. Misali yanzu a nan Amurka da aka rage lockdown din ko kuma wasu garuruwa suka saukar da lockdown ɗin cikin kwana biyu sun reporting cases din su ya adadin mutane da suka kamu da wannan cuta ya tashi sosai mm. saboda haka ina ganin kada shugabannin mu su ce za su sassauta wannan lockdown ɗin yanzu saboda ko cirewa gaba daya ko a ce za a cire gaba ɗaya mm. saboda har yanzu abun nan karuwa yake yi ba ƙasa yake yi ba mm. ya kamata sai in cutan nan adadin mutane da suke kamuwa da shi ya hmm. fara yin ƙasa shine za a ce an relaxing lockdown amma ba a lokacin da adadin mutane da suke kamuwa da shi yake ƙara ƙaruwa ba hmm. ina ga bai kamata a ce a yanzu na an cire wannan takunkumi na tsare mutane a gida an cire shi gaba ɗaya ba hmm. to yanzu ma ai ana zancen lockdown an sassauta domin koke-koke daga wajen jama'a kamar sun gaji da zama a gida da dai makamantarsu haka kina gani um, yanzu wannan sassauci da aka yi na kulle mutane shine hanya mafita? A gaskiya kulle mutane da aka yi shine yana daga cikin eh, babban abin da zai kawo mana sauki don wannan abin yana yaduwa ne ta hanyar cakuduwa da mutane suke yi. To in ba hakan aka yi ba aka yi lockdown aka hana mutane fifita abin ba zai yiwu ba. Misali ma a ƙasanmu Africa, Nigeria in particular arewa ma dai za a fi cewa inda zaka ga mutane ana gwamus kasuwa a shiga ka in an shiga kasuwan nan a gwamutsu a haɗu a cakuɗanyi to irin wannan cutan kuma nan da nan ne take yaduwa so in ba an yi lockdown din ba ba yadda za a yi a rage yaduwan wannan cuta so ina ga lockdown din shine mafita shugabanni su ci gaba da karfafa lockdown mutane kuma su bi shugabanni don wannan ana yi ne don kansu don a kare su sannan kuma ina roƙon su shugabanni mm, su ta zo ga roƙo dokta yanzu kina nan amurka ke ma lockdown ya ritsa da ke yaya zaki kwatanta lockdown irin na nan da kuma irin namu na can kaman a Kano ɗin da muke bayani. Ai kwata-kwata ma al'amarin bai haɗu ba. Nan an yi lockdown mutane tun daga aka sa musu doka aka ce an yi lockdown ba sai an sa police a hanya ba ba sai an saka wani jami'an tsaro ko ba kowa a hanya mm. mutane ne masu bin shugabannin su mm. suna bin dokoki kuma ko da ya kama kaga mutum ya fita sai dai in ya je siyan abubuwan masarufi abubuwan abinci da na amfanin yau da kullum wanda mm. ake bukata kuma zaka ga sun fita ne bisa ga tsari mm. za su fita ga tsari akwai social distancing dinnan da mm. ake faɗa. tazara tsakanin eh, mutane eh, tsakanin jama'a. Shagunan nan za ka ga kafin a shiga za a yi layi kuma da tazara tsakanin mutane kowa yana bin abu da tsari. ba za ka taɓa yadda ba kosawa ba za ka kosa ba duk daɗe mm. wanda za ka yi in dai buƙatun ka za ta biya mm. za ka je ka yi mm. amma duk yadda mutum zai tabbata ko da ba zai samu abun da ya fitar da shi ya siya ba kan ba zai yadda ya cuɗanya da wani ba saboda me gudun abun da zai wakana in hakan ya faru. ya batun saka takunkumi kuma abin kare fuska da hancin nan eh, nan. Wannan abin saka takunkumi yana da mahimmanci sosai don me wannan cututa an nuna cewa ta numfashi ta abinda da in kayi atishawa ko tari mm. ko kuma irin wanda ko suna magana haka yawu yakan dan fita daga bakin su to duk irin wannan fanfatsaluwan abubuwan nan duk wani ruwa da zai fita daga jikin dan adam wani kuma ya shafi da shi mm. ko ya taba inda abun ya shafa nan ne ake eh, kamuwa da eh, cutan din shi yasa yana da mahimmanci sosai amfani da wannan eh, nose mask abin takunkumi na hanci da baki da ake mm. sawa yana da matukar muhimmanci mutane su yi amfani da shi don mm. kare kansu mm. ma wanda bai da shi kenan ma wanda yake da shi kuma don kare al'umma kar ya yada musu so amfani da wannan abun gaskiya yana da matukar muhimmanci kamar anan ba za ka taba ganin mutum ya fita babu shi ba ba sai ma an gaya ma mutum ba ko nan da nan mutum zai taka zai saka ko exercise ne mutum zai fita ya yi walk shi kadai zaka ga ya sa don me don ya kare kanshi kuma ya kare al'umma al'umma ga daya mutanen mu har yanzu suna gani kamar kafar sada zumunta za ki ga mutane har sai su suna daukar kansu a bidiyo suna yadawa suna la'antar gwamnati ko hukuma suna gani kamar hukuma ce ta kirkiro wannan cuta ta kawo don ta samu wani kuɗi ya za ki canza tunanin mutane game da wannan al'amari duk da dai cewa kin yi bayani tun farko game da gaskiyar cutar. A gaskiya wannan tunani da mutane suke yi ma gwamnati bisa ga zargin cewa an kirkiro ne don a samu kuɗi ko kuma a yi wani abu wannan tunani ba daidai ba ne kuma ya kamata mutane su yi ma gwamnati adalci su canza tunaninsu don wannan cutan mu ma kanmu ba wanda ya zaci cutar nan za ta yaɗu ka da fari yadda ake zaton cewa eh da a china ne cutar haka kowa ya ɗauka haka kowa ya relaxing su kansu gwamnatin ba su tsammanci haka ba sai da suka ga abun ya fara yaɗuwa yasa suka ɗauki abun da mahimmanci har suka sa takunkumi mm. inda don ra'ayin kansu ne don su takura ma mutane da tun abin ya shigo aka ji labarin coronavirus covid-19 da tun a lokacin za su sama mutane eh, takunkumi nan da su lockdown amma duk da haka gwamnati bata dauki wani mataki a kai ba ana ga kamar a'a ba zai shigo ba sai da suka ga cutan fa da gaske ne gadan-gadan gata nan ta fara yaduwa duniya gaba daya kafin suka dauki mataki kuma dole gwamnati ta dauki mataki don me kowane gwamnati alfaharinta shine ta ga ta eh, kare lafiya mm. al'umma manta mm. shi yasa to dokta khadija abubakar kenan ba a nan tattaunawa namu ya tsaya ba za ku ji ci gaban a mako na gaba da kuma za mu kawo muku batun hydroxychloroquine da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta najeriya ta jaddada cewa za a ci gaba da amfani da maganin domin warkar da cutar coronavirus a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da julie Brothers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman. Allahu ilaha illallah irin yadda musulmi suka koma a wuraren su na sallolin mako-mako na juma'a kenan inda a mako na biyu na sallar juma'a a ina a faɗin ƙasar ta jamhuriyar nijar mabiya addini islama suka yi tururuwa zuwa wuraren ibadar nasu ko da yake a yau ana iya cewa akwai sauran zomo kaba game da yaƙi da allobar cutar gama duniya ta mashaƙo ta coronavirus a jamhuriyar ta nijar kamar sauran ƙasashen duniya limamin da ya jagoranci sallar juma'a addu'a a masallacin shehu idrisa na garin birnin kwanni ya nuna gamsuwarsa da sake ba su dama da hukumomin kasar suka yi na bude wuraren ibada halifa muhammadu sani masallacin shehu idrisa sai eh, muna gode ma allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shine ya kama wannan lokaci da aka yi wajen sati bakwai ba a yi juma'a ba sai ga na takwas kuma mun gode masa da allah shine ya bude mana wannan rana yau gashi allah kadara mun yi juma'a lahiya to alhamdulillah saboda komi ne ne hakuri ne shine ne adda shi duk abin da kaga Allah ya kawo to ka ce kai hakuri zai yaye shi tun da shi ne adda shi sanadi na mutum yake ce a ce shi na yi kaza amma ba suna ba lokaci na ɗaya da Allah ya kawo ga lokacin to kuma mun gode Allah da Allah kadar muna raye ga munan kuma Allah ya ba mu iko ga shi mun jima kuma a dore da ita ai hakuri kuma ai ta roƙo Allah Allah ya tunkuɗe mana wannan musibu da suka sauko cikin ƙasa Allah ya ɗauke mana ita Allah sa mana ita gaba da ita da albarka annabi Allah ya ba mu lafiya cikin ƙasar mu Allah ya ba mu zama lafiya cikin ƙasar mu jama'ar da ita ta halara a wuraren sallar ta juma'a ta bayyana muna nata farin ciki game da samun wannan damar sunana muhammad adnan ibn kwani dangane da wannan rashin laya da haddaba duniya alhamdulillah muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala gashi allah sa mun koma sallah masallacin nan juma'a sun koma sallah kiristoci ba sun koma wuraren ibada su harkoki duka sun koma lafiya lau za mu ci gaba da roƙon allah a masallacin nan nan a wuraren ibadar nan allah shi ƙara nisantar da mu daga wannan bala'i da wannan alluba wannan jarabawa ce kuma wanda suka yakuri su ci jarabawa daga Allah tabaraka ta'ala ni ne Bashiru da Halima masallaci nan na Shehu Idrisa muna gode ma Allah tabaraka ta'ala da yake Allah ya jarabe mu da wannan sai a lalura ta bihul mahazuratu ita lalura duk abun da ake cewa ba a yi sai lalura ta zo ta ce to ta na sai an yi wannan abin barin jima'a ba ga ga musulmi ba kaɗan ne abin gana amma lalura sai ta kawo an ka ce ba a jima'a saboda ga lalura to kuma mun gode ma Allah da yake Allah ya kawo saukin wanga abin sai mu gode ma Allah Allah ya sa ga mura kuma gode ma Allah ta'ala madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana mai tara albarka ranar juma'a mun kara gode ma Allah yau babban farin cikin muke nan da mun ka samu wannan sallah sallah ta juma alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode na ladan sa'idu in sai mu ce alhamdulillahi dama shi ikon Allah ko yaushe haka abin yake da Allah bai wannan al'amarin kuma gashi Allah ya gudda shi an gode masa masallacin ne ko ina ana ta kuma roƙon Allah Allah shi tun kuɗe wannan masiha kuma Allah zai mana maganta insha Allah ladan husaini yau dai muna cikin murna tunda Allah kawo mana juma kamar yanzu ko da yaushe dai yanzu mun samu yadda muka so ko da yaushe juma mu tai sallah mu juma lami lahiya ni suna dajiya mai sai da kayan mana cikin kasuwar birnin kwani wato biskan zancen sallar juma'a da munka tsinci mu na wajen sati bakwai ba mu samu munka yi sallar juma'a ba to kuma allah da ikon shi allah ubangiji ya kaddace cewa kuma yanzu yau yau kinga mun samu an buɗa mana duka masallacin ne da na masallacin ne da hamsu salawatu duka gaba ɗaya an buɗa su to gaskiya wanga abu da duka da ni da da yan uwana musulmi duka muna nuna jin daɗin mu da farin ciki matakin mu matakin sake bude wuraren ibadu ba musulmi kawai ya shafa ba janguyen Nijar inda su ma kiristoci suka sake hallara a coci-cocin su abin da yasa suka cika da farin ciki in ji pastor Abubakar Musa shugaban haɗin kan ɗariƙun addinin Kirista na garin birnin Kwanni. Abin da zan ce muna ba Ubangiji Allah godiya domin alheri wanda ya muna duka mu baki ɗaya da kuma mun dawo kowa zai ci gaba da yin ibada a wuraren da yake saba yin ibada da yake a kogarin mu kirista mu ibada magana da ce inda mutum biyu ko uku suka taru ubangiji Allah yana tare da su amma muna nan godiya ga shi Allah mahalacci wanda ya bamu damar a wannan ciwo ya rage a Niger kuma mun gani akwai sauki da yawa shine aka ba mutane dama domin su kasance su yi ibada su to ta ibada za mu ci gaba da addu'a ubangiji kawo saukin wannan yanayi da kuma kasashe baki daya inda ubangiji Allah zai tsaye da wannan ciwo zai dakatar da wannan ciwo baki ke duniya baki ɗaya da kuma ƙasar da muke cikin ta Nijar tauran alherinsa. Haka su ma masu addinin gargajiya na tsafi da ake kira arna masu arwa ko bori sun ce sun yi murna sosai da sake ba su damar komawa a wuraren addinin su da hukumin jamhuriyar ta Nijar suka sake ba su damar yi kamar yanda matsahi Sha'ib Abdulkarim na garin da dagarka ya mini karin bayani. Lalle sai in ce alhamdulillah shi an ka ce doka ta ƙasa ta ta kama an ka haɗa gwamnati ya to kowa umarninta zai bi a ga wannan lokaci yanzu kan da yanzu an kai ga lokaci na a sai mu ce alhamdulillah mun ji daɗi kwarai muna murna ubangiji allah da ya gwada mana ƙarshen ta lahiya babban abin tambihi a nan shine irin yanda shugabannin addinan za su kiyaye matakan rigakafin da hukumomin kiwon lafiya na ƙasar da ma na majalisar ɗinkin duniya suka sha shata domin kiyaye yaɗa cutar mashako ta coronavirus a wuraren cunkoson jama'a kamar wuraren ibada haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. wannan tashar VOA Afirka ce akan mita